da ya nuna muna wannan safiya ta lahadi goma sha biyu ga wata ramadan hijira bakwai, wanda kuma ya yi daidai da ɗaya ga watan maris miladiya shida. muna makarantar cibiyar haƙai ne da ke tsohuwar kasuwa a cikin birnin sokoto domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan a cikin ci gaba da tafsirin a yau za mu fara farkon suratul qalam suratul nun wal qalam kamar yadda za mu ji a bakin alaramma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 da wannan harafi nun ko kuma a ce suratul qalam waɗannan sunaye guda biyu duk sunaye ne na wannan sura mai daraja wannan sura makiyatun makiyata wato Allah ya saukar da ita ne kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka zuwa madina kuma ayoyinta guda hamsin da biyu ne bismillahirrahmanirrahim da suna allah mai rahama mai jinkai muke fara karatun wannan sura Allah ce nun Allah kaɗai shi ne masani da ma'ana wannan harafi da aka fara wannan sura da ita Allah ce wa alƙalam kuma ina rantsuwa da alƙalami annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yace farko abinda Allah ya fara halittawa alƙalami Allah ya ce ma alƙalami ya rubutu alƙalami ya ce ya Allah mi zan rubuta ya ce ka rubuta abin da an ka yi abin da ake yi da abin da za a yi alƙalami ya sunku ya kama rubutu ya yi ta rubutu ya yi ta rubutu ya yi ta rubutu ya yi ta rubutu har da Allah ya tsaye ba abin da aka yi da abin da ake yi da abin da za a yi da alƙalamin nan bai rubuta ba an riga an rubuta komai an ɗauki alƙalami takardun da aka yi rubutu a cikinsu tawadda ta bushe bakin alƙalami ya bushe in ji hausawa wannan alƙalamin ke na ake nufi wato allah ya riga ya hukunta abin da zai hukunta kowane abu sai dai a gane lokacin faruwa ce amma allah ya riga ya zama saboda haka duk abin da muka gani hukunci ne daga wurin allah ma'amsa da hannu biyu mu yarda mu gode ma Allah in muna ganin alheri ne to haka ne in muna ganin ma ba alheri ba ne to wannan abin alheri ne Allah ce wa ma ya Allah kuma na rantsuwa da abin da mala'iku ke rubutawa na alheran da bayi ke aikatawa da kuma shirin da bayi ke aikatawa Allah na rantsuwa da wannan rubutun da suke yi wasu malamai kuma suka ce ilimin kadde da ake rubutawa da bayi ke rubutawa saboda muhimmancin wannan rubutun Allah ke rantsuwa da ilimin da bayi ke rubutawa daga cikin wannan ilimin ne tafsiran da muke karantawa duk suna daga cikin wannan ilimin menene sakamakon rantsuwan da Allah ya yi Allah ce ma an bi ni'mata rabbika bi majnun cewar da kahiran maka ke yi wa kai annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci su ce mahaukaci ne ka ku saurare shi wani lokaci su ce mawaki ne ku hita batunai wani lokaci su ce boka ne ku nisace shi to Allah yake ya kai Muhammadu ba mahaukaci kake ba saboda alƙur'anin da Allah ya ji samma don Allah bai ji da ƙur'ani ga mahaukaci tun da haya ji samma alƙur'ani ya aiko ka da musulunci yannan da aka ka zama mai isar da saƙo to tabbas ba mahaukaci kake ba ko su sun san ba mahaukaci kake ba sai dai ba su da ta tafaɗi ke sa ɗai suka yaɓa maka wannan kalmar cewa mahaukaci kake Allah ce wa inna laka kuma lalle ne kana da wata jinga lada mai girma da za a baka saboda cutar waɗannan kagirai da kake ɗauka su yi ta ɓaci kai awa baka jiya ba su yi ta tsuka awa da ɗai wannan tsuka ba taɓa shiga kunnuwarka ba to a sanadiyar wannan haƙurin da ka yi akwai ladan da Allah ta nada ba da wannan manzancin da kake isarwa zuwa gare su babu dare babu rana to ko shi akwai ladan da aka tana za ka aje maka wannan ladan غير ممنون با ايت ونلا ده حتى شو القيامه في النبي صلى الله عليه وسلم yake ce mana idza mata al-insanu inqata amaluhu illa min salat sadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk dan adam ya riga ya mutu to ayyuka ne na alkhairi sun tsaya cik غير عيب الذي صلى sallah a rubuta mai غير sallah الذي raye balle shi azumi a rubuta mai الذي azumi القران raye balle shi karatun القران a rubuta mai karatun amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai wasu abubuwa guda uku su ladar su ba ta yankewa tana nan tana ci gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaqatun jariyatun sadaka wadda ladarta kenan tana gudana domin ga ta tsaye ana cin moriyarta wanda ya gina masallaci ana sallah ciki ko yana lahira ana rubuta mai ladar wannan masallacin da ya gina da gashi nan tsaye ana cin moriyarta wanda ya gina makaranta ana karatu cikin makarantar ko yana lahiba ana na ana rubuta mai ladan wannan makarantar da ya gina shekaru nawa muna karatu cikin wannan makarantar mun shekara 20 akalla muna karatu cikin wannan makarantar to ko da mai makarantar ya mutu wanda ya ba da sadakar makarantar shi na lahira to ana rubuta mai lajin makarantar nan da ya ba tsawo amma gida ne da ya gina da ya koma ciki wanda ya lillinka wannan gidan to wannan gidan ne zai ci moriya ta a lahira ba wancan gidan da ya gina ya zauna ciki ba saboda ka iyaye a bar rowa yan uwa mata a bar rowa ku yi adashi ku gina rijiya a shiyarku a ita cin ruwan rijiyar ko kuna lahira ana rubuta muku ladan wannan rijiyar da kuka gina ki shauka itace a zuwa a sha inuwa itacen a ɗibi yayin itacen a ci kina lahira ana rubuta miki ladan saboda haka babban rawa da dukiyarmu annabi sallallahu alaihi wasallam yace au ilmu yuntafa bihi ko kuma ilimin da ake amfana da ilimi duk wanda ya karantar da ilimi yana lahira ilmi mai amfani ana karatu ana aiki da ilimin to yadda mai karatu ke karatu ana rubuta mai lada uwaye ne su ma rubuta musu ladan ne malaman da na karantar da shi an rubuta musu wannan ladan malaman malaman malaman malaman da suka karantar da shi har a kai ga annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma ana rubuta ma duk ana rubuta musu ladan don annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine wasida shine sila na wannan ilimin ya iso zuwa gare mu saboda haka duk abin da muka karanta na ilimi in Allah ya rubuta mana lada to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya rubuta mai lada saboda haka lada ta ba katsewa ta kai ba har ta ce alkiyama iyaye mata da yan uwa mata kada ku ji ya haihuwa kada ku yi gore ko kuma burin yanke haihuwa da kuma barin haihuwa matuƙar ba Allah ne sauke haihuwar da kai ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kina lahira kan da kika haifa da diyar da kika haifa waɗanda kuka wa tarbiyya suka zama istiyan kwarai suna muku addu'a to Allah na rubuta muku ladan kuna can lahira me kika bani duniya ya Allah zai rubuta miki lada wannan abin kina lahira ba ziya nan ke bane Manakarta suna sallah a rubuta musu lada sallar su yi addu'a a aika miki addu'a su yi karatu su karanta alkur'ani don harafi guda so karanta an ba su lada ke ma kina lahira an aika miki ladanki to saboda me za ki kiwon haihuwa ko saboda me za ka ce Allah ka ɗauke mini haifuwa ga ubuta ko kuma wasu gaba ɗaya tun cikin su kai don ba su san muhimmancin haihuwa ba amma ke an mai an haife shi ke ba ki fake haife wasu to iyayenki suna can lahira suna cin moriyarki ke ma ki burin yadda Allah zai baki wasu ƴaƴan da zaki ci more su kina lahira waɗannan ababe guda uku ladar su ba ta katsewa da ilimi mai amfani da iya mana gafta wanda ke wa su addu'a da kuma sadaka wanda ake cin moriyarta kina lahira duk ana rubuta miki ladarsu Allah ce wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kana bisa ga wasu dabi'u kana da wasu dabi'u azimun masu girman daraja wanda wayannan dabi'un sai dai ai koyi da kai amma dai ba kere maka ba an jami'a na Aisha Allah ya da ita aka tambaye da shi me an ɗabi'u da halaye annabi sallallahu alaihi wasallam ki faɗi muna ta ce ko ba ni da aiki amma ta kaita muku zan yi ɗabi'u annabi sallallahu alaihi sallam da halaye ne alƙur'ani duk kyawawan halayen da alƙur'ani ke karantarwa to halaye da ɗabi'u ne na annabi sallallahu alaihi wasallam duk miyagun halayen da kuka san ƙur'ani na hani yana kwacewa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su nisanta a takaice sai ce abin da zan faɗa muku kenan kada khuluquhu alquran iyaye mata alqur'ani ne fa muke karantawa muna kwaikwayon bayanin da malamai suka yi domin mu gane musamman ne Allah subhanahu wa ta'ala yake umurtar mu ma'aikata menene yake hanin mu mu bi umarnin da ya sannan mu hannu da abin da ya hannu idan muka yi haka nan to mu hafisa ga godabe mun tsaya bisa godabin da Allah ya azamu Allah subhanahu wata'ala ya ce fasa tubsir wa yubsiru su kafaran maka da suke ce maka boka mawaki fijiri mahaukar fahiri mahaukaci to ba da jimawa ba za su gani kai ma ɗin za su ga abin da zai faru da su ba da jimawa ba kuwa Allah kan musu auren yakin badar aka fatattake su aka halaka su aka kunyata su aka tozarta su tun daga nan suka shiga taitayinsu suka fara shafa musulunci lahiya. suka rage tsokanan musuluncin da suke yi sun san cewa ashe musulmai baban za suke ba mu muna ganin su 'yan kaɗan yunkuri guda don muna halaka su sai gashi sun kai musun baro musulmi 113 suka yi saurin yakin badar amma kafirai sun yi su dubu da aka haɗu yakin badar me ya faru musulmi gaba ɗaya suka halace waɗannan kafiran da ikon Allah da taimakon Allah saboda haka Allah na tare da duk wanda a tare da shi kamar yadda ya ce wa mai taukar alallahi fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi Allah subhanahu wata'ala yace za ka sani su ma za su sani bi ayyukum al-maqtul wane ne mahaukaci a cikin su an mahaukata ko ko kai ne mahaukacin to za su sani inna rabbaka huwa a'lam man dalla an sabilihi lalle da ubangijin ka kai muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya fi sanin man dalla wanda ya bata an sabilihi daga hanya ce wa an mahaukaci wa an batacce wanda ki hanya Allah to Allah madaukakin sarki shine mafi sani sannan huwa a'lamu bil mutadin kuma shi ne mafi sanin waɗanda suka biyu waɗanda ba mahaukata ba kuma su an matattu, su an mahaukata kai ne shiryayye kai muhammadu sallallahu alaihi wasallam da waɗanda ke tare da kai Allah rama mai Allah ce muna bala kuka ilmu kazzibin wa ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ka wa duk wani makaryaci da'a da biyayya a yi tabbatinsu ci gaba da isar da manzancin da na aiko ka saboda shi ka ga abin da zai faru nan gaba waddu sun yi hurin lautu da hinu da dai za ka ɗan sassauta wannan kiran da kake yi fayyar nun su ma da zai sassauta sukar da suke yi zuwa gare ka abinda ka haire suka so kenan kada ka zama mai riko kau ba addinin ka ka zama mai sassautar ra'ayi wato suna ganin da annabi sallallahu alaihi wasallam yawa mafilin ke riko sakai na kashi to lokacin da za su shirya da shi amma saboda menene ya kawotar da gumakansu cewa gumaka ba su iya musu kaza ba su iya musu kaza duwatsu ne sassaƙo su aka yi ba su iya ɗebe eh, hidda su yi eh, cikin wuta ba su iya kaza ba su iya kaza duk wanda ka bauta musu wawa ne dolo ne bai sa abin da yake ciki ba saboda ne suna so da aka sassauta kama nuna musu cewa to ai babu laifi tun daga iyayen buka gada abinda da suke bukatar kenan Allah ce to wannan bukatar da suke so kada ka yi da'a gare ta sai da suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce to ya kai Muhammad yanzu dai yadda za a yi ka to bauta wa ubangijinka shekara guda in shekarar nan ta cika mu kuma a zo a bauta ma goma kanmu shekara guda in ya so a ce yana bayayya in ya so shi kenan sai mu zauna lafiya Allah subhanahu ta'ala ya saukar da suratul kafirun qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna har zuwa ƙarshen aya sura Allah ce wala tuti kada kai da'a kullu halafin ga duk wani mai yawan rantsuwa bisa ƙarya mahinan kuma walakantacce mai ba ka ra'ayin mai ba ka banzan ra'ayin da in ka hau halaka za ka yi to karka yi da'a zuwa gare shi hamazin mai yawan aibata mutane mai yawan giba masha'in binami kuma mai yawo da gulma ya ɗauki maganan wannan kai can ya ɗauki maganan wancan kai wancan to duk wanda haka nan to kai mai da'a da biyayya annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la yadkhulul jannatu qattatun duk annabini, magulmaci to bai shiga aljanna ki kwace magana waɗannan ki kai mu wa'ancan, ki kwaso magana wa'ancan ki kawo wa waɗannan don ɗan ki haɗa hasaniya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a faɗa miki ba ke shiga aljanna ina gani ana shiga amma ina saboda gulman da kika yi Allah subhanahu wata'ala sai dakatar da ke gaba da shiga aljanna to inda wa za ki kai ƙara babu da gina 'yan sanda da za ki kai kara can kuma ƙarar wasa ne ke ƙarar Allah ko ƙarar kacce za ki kai saboda haka don Allah magulmata masu tsince da tsegomi, don Allah a bari don amfanin kanmu in ko ba a bari to Allah subhanahu ta'ala ya tanadi duk abin da ya tanada na masu aikata duk wani nau'i na laifi karki yadda ranar lahira Allah kan miki da wani laifi karki kuskura in ba ki son mai gidanki ya kan da laifi don gina tsoron barin gidan nan to Allah shi ya waje ba ki yi gudun kashi kan miki da laifi in Allah ya san miki da laifi to inna batata rabbika la shadid damkan ubangiji damka ce mai tsanani da gidan ya san miki da laifi kina iya ki mai labe-labe da baki wadda kina ce to shi kenan amma dai ka a koma kuma Allah subhanahu wata'ala ya riga ya mana laifukan da bai yafe shi. yakan yaje wasu ga waɗanda ya ga dama don laifin da ba shirka ba yana yahewa iya ga dama amma cikin sani kina daga cikin waɗanda zai ga daman yahe musu ko ba ke ciki sannan mai aikata laifi da gangan aka yahe ma ko mai aikata cikin kuskure ba rashin sani duk wanda ke da gangan ya sani kuma ya ce aikata to abu ne ne wai a yaje mai saboda haka mu shiga ta yi mu Allah ce manna'in lil khair duk wani mai hana aikata alkhairi kada kai da'a da biyayya gare shi kada mu yi abuta da waɗanda muka san cewa ba su umarni da aikata alkhairi su ba su aikata alkhairi sannan ko ba su umarni da a aikata alkhairi to wala kake abuta da ita ke abuta da ita duke halaka ke abuta da mai aikata alkhairi mai umarni kuma da aikata alkhairi sai Allah ya kyauta muku da alkhairi kuma ita ce Qur'ani alkiyama cikin alkhairi amma a shaidai ki duk shiya cewa inda dai aro kuke so abu korance to kake je inda wacce don aikin banza zai wanda mugun ya shaida kuma shaidun duniya ba zuwa shaidun lahira da duk abin da aka shaidai ke da shi duniya kuma shi kenan da shi za a shaidai ke lahira wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da shi da wasu daga cikin sahabbai ne sai aka zo aka wuce da gawa sai mutane suka yaba ma gawa suka taya bon gawa suka taya bon gawa wannan bai mutu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake wajabat ana zaune ba da jima'a ba kuma sai ga wata gawan kuma an doko za a wuce mutane suka yi ta tuka suka yi ta Allah yi suka yi ta tir annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wajabat bayan an wuce sai abin ya ba su haɓai mamaki suka ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce na an wuce da gawan farko an yi gawan ka ce wajaba ta wajaba an wuce da ta biyu an yi suka an yi Allah wadai an yi tir ka ce wajaba ta wajaba kuma abin ya daure mana kai sai dai kai ƙara mana bayani annabi ya ce iya eh, zawo farko ku yi mata shaidar kwarai to wannan shaidar kwarai da kuka yi mata aljanna ta waje ba gare ta wata zawa ta yi da kuka yi ta suka kuka yi ta da Allah wadai wannan mugun yake da kuka yi mata jihar nama ta waje ba gare ta dalilin da ya ba na in aka yi mutuwa ana so a ɗauko gawa a yi tahiyar ƙasa zuwa makabarta don ce wani mutu a ce wacce ta ta mutu ta wuri kaza shiya kaza ce kai goya allan nan kuma mun san jami'an alheri ta mai kaza mun kaza ke ta samun yabo ana tahiya kina samun yabo da jama'a masu yawa da za su yi tarakiyar gawa in kwanu gunya ta a ta samun yawan waɗanda za su kaɗe bai miki albarka ana tafiya saboda haka mu ka alheri don mu zai alheri Allah ce ban ilil khair duk wani mai hada alheri kakkai ɗa'a da biyayya gare shi mu'tadil mai ƙetare iyakokin da Allah shata mai to kakkai abuta da shi duk kika san wacce lehuka take aikatawa an shaidaita da aikatan laifuka iri kaza to wallahi kake abuta da ita an kasuwanci kike kake kulla kasuwanci da ita iyakanki in ta taho sayan hajjarki ba ce kake sayar mata ba sayar mata ki Allah Allah ko rabu lafiya kada ki sami wani ra'ayin banza ita ko kasuwanci kacce sai haja gare ta matuƙar kina samun wani wuri in yaso a barta da kayanta A asimin mai yawan ɗaukar zunubi duk wani mai yawan ɗaukar zunubi to kacce kulla abu da ita hanin da manzo Allah subhanahu wataala yake wa manzo kenan duk wani wanda ka sani da wasu miyagun ɗabi'u to a'a kaka kulla hulɗa da shi saboda ka duk abin da aka hani annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ma a hane mu da wannan abin ƴaƴan ki kula da su wa abokan su duk waɗanda an miyagu ledoji a cikin shiya ana cewa ko ina ita da ganin ta akai to sai har da irin waɗannan kattakul kullu yake ta kulla abuta da su a ce tasin ko tara ya samu to kake yadda yake ta kulla abuta da su so an area gent a cikin shiya nuna neman tsagerun mata matasa cikin shiya su wane ne su wacce to kake yadda yake ta kulla abuta da su Allah ce utullin ba da zalika zanini sannan mutumin mai mummuna halitta ba da zalika zani sannan bayan haka nan kuma wanda ake tuhuma ne da miya ko ayyuka Allah subhanahu Ta'ala ya ce la karka yadda ka kulla wata kulla da shi ko ka yi zuwa gare shi wanda zai da nasabar kwarai ana tuhumar matan ɗan ne to kakka ita tafi kulle hulɗa da shi zai da masu ba shi shawarar kwarai saboda menene yake wannan suka zuwa ga da'awar annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wata'ala bayan ya faɗa mana halaye da ɗabi'u na shi da irin halitta dai malamai suka bincika wai cikin kafiran larabawan ga na makka masu suka annabi sallallahu alaihi wasallam da addinin da ya zo da shi wane ne ke da irin waɗannan ɗabi'u suka ce ba wani na ba illa ahnas ibn sharik shi ke da waɗannan ɗabi'u da Allah subhanahu wataala ya ambace su amma sai Allah ya ta guga zana da suna ne kai tsaye ba sai ta wajen halaye da ɗabi'u da halitta ce yadda take sai aka gano kai tsaye duk wani mugu duniya da aka tsoro ne wani lakabi na aka mai yadda da an haɗe wannan lakabin da kowa ya san shi duk wanda ya san shi ya sani na ga ce kai karɓa ce wani ke ina na ambaci sunan wani ba ambaci suna ne ba amma dai shi an taɓa ta kuma shi an ka soka an sani amma dai ba haɗe suna ne ba saboda me yake wannan take-taken an kana zamanin wa bane wajen ɗai shina da kuɗi shina da iya gandun-gandun ba wanda zai ramai saboda kuɗin da agare ba wanda zai kama mai takakka saboda ɗiyan da agare wani ba shi kudin Allah wani ba shi ɗiyan Allah amma Allah shi wa karan tsaye Allah ce idan a alayhi ayatuna idan aka karanta mai ayoyinmu al-Qur'ani qala sai ya ce ai waɗannan ayoyin ba wani abu ba ne a satirul awwali na ne ai tatsuniyoyin mutanen farko ne da ake ta karanta wuta ai wannan mun sani kakannin mu su ajiye mu suna karanta mana tatsuniya ai shi na ita ta karanta mana ya kai muhammadu sallallahu alaihi wa sallam abin da yake ce ma qur'ani ke kenan tatsuniya Allah ce sanna sai mu hu al-khurtum za mu yi mai wata alama ga hanci ne yadda zai hito karara kowa ya gane cewa wannan da Allah ke faɗa mana halaye ne da ɗabi'u ne lalle ga shi ya bayyana Allah ce naj'alu lahu alamatan bil kai za mu mai alama da ga hanci ne a gane al-khutum وقيل نجعل له يوم القيامة سمة على أنفه wasu malamai suka ce ranar alkiyama Allah zai mai wannan tambarin alama bisa hanci ne da tasowa ranar alkiyama wanda ma bai san ba labari kai ya ji ya ce to ga wanda Allah babu labarin nan nashi wata alama baki ga fuska mana abdullahi ce wa huwa aqrab wannan ra'ayin da malamai suka faɗi na cewa ranar alkiyama za a yi mai wannan alaman malla abdullahi ce wannan shine mafi kusa ga zama ingantacce daga nan Allah subhanahu wata'ala zai babu misali na wasu mutane da mahaifinsu ke aikata alkhairi su to ga mahaifinsu na yana cika kuskure bayan mutuwar mahaifinsu sai suka hana wannan alkhairin da mahaifinsu ke aikatawa sai Allah ya jarabe su ya izo musu jarabawa ya nuna musu lalle sai kuskure na dakatar da alkhairin nan da mahaifinsu ke aikatawa da suka gane haka da yake su ma suna da rabo sai suka ko maza suka dawo da Allah suka ce to ya Allah mun tuba sai Allah subhanahu wata'ala ya mai san musu duk abin da halaka su ayoyin da za mu shiga ke nan amma dai mai kamara nan ta kamu da birki kuma ayoyin na da ɗan kuma ga tambayoyi an aiko yanzu ya kamata mu jiba tambayoyin saboda haka zai hakuri har gobe in Allah subhanahu wata'ala ya kai mu lahiya abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru a bayanin da ne kuma Allah ya fi mini ya yi kuskuren cikin zukatan masu saurari. Allah to Allah ya saka malam da masu hice alkhairi da masu sauraro baki daya eh, akwai sauran tambayoyi na jiya da suka rage tambaya ta farko malam ta ce ita ce ta sai ma ɗiyar eh, tahiri sai babban ɗan ya gina ya zauna sai matsala ta same shi ya tsaye da gida sai ta sai wani sace na kallon lailin ta sai mawa ya sake dina wannan hilin ya zauna sai yanzu allah ya yi mai cikawa eh, tambaya ta yi bayani aka ce eh, a barci a zauna a madadin gida a ƙarshe tana cewa malam shin yana halatta in an raba gadon shi ko kuma ya za a raba gadon nashi da wannan jilin da kuma sauran waɗannan ɗaya na to shi mamaci gidan an nashi amma ba hili ba hili na shi da kanne na na amma gidan da ya gina shi an nashi saboda na yi abinda za a ba su gado shi ne gidan da ya gina shi an nasu a wa hilin kuɗi in ya so ɗiya ne ya biya kuɗin hilin hilin ya zamo na ubansu sa'annan in aka raba kuɗin hilin ubansu na da rabo cikin kuɗin hilin tun da hili na mahaifiyarsu ne in aka hidda rabon uban cikin kudin hilin sai a hada musu da gidan in ya so sai a raba musu gado su kuma sauran karnin shi mamacin a ba su sauran kudin hilin su ko su raba tsakaninsu amma ba za a ce a rabe ma iya mamaci gida gaba ɗai a yi tabbatun kanne ne ba mai tambaya in tana kusa ina fatan ta fahimci wannan eh, amsar da na bayar biya na su biya kudin hilin in suka biya kudin hilin to da gidan da hilin ya zama mallakin ubansu in ya so da ubansu da kannenai a raba musu kudin hilin tun da su bai raye sai a ɗibi rabon uban a miƙa masu ɗiyan in yi so su haɗa da gidansu rama amma tun farko an yi kuskure a ba shi dama ya gina filin alhali ya kan ba shi kaɗai addaba ko ba shi daba ma da sai a ce shi biya kuɗin hilin kuna in ya so shi gine tun da yana da kuɗin gina kuɗin hilin da. ko tun sannan sai ke raba musu na raba hili an ba kowa nashi in ya so shi sai shi gida nashi don farko da haka ne ya kamata Allah ya tawaka wanda aka yi kwamfato mai ana cewa bai aure ba

ta ce na ita ce ta ce ma ɗiyar jere sai babban ɗansa ya gina ya zauna sai matsala ta same shi ya sai da gida sai ta sake sayan wani ta ce na ƙannan shi ne ta tsaimawa ya sake ginawa ya zauna sai yanzu allah ya yi masa cikawa mhm. eh, aka tambaye ni ne yi bayani aka ce a bar mashi a bar mashi ɗaki uku madadin eh, gina wanda ya yi a bar makannai ne sai mata sai sai mata sai suka handame suka handama komai har shago sun kace Eh, an raba gado tun da an amshi haƙƙi da tatsai hili malam wanga abin ya yi haka ana ce mai gado ne sau <clears throat> farko na ji ka amince da shi da ƙanni na yi idan har ya mutu kamar yadda na ce za a raba gado har tare da shi amma cikin nashi a hidda kudin hilin da aka gina kudin gina da ya yi gina shi abda gina ta hili abba na shi ba to kuma tabbas kudin gina ya yi kudin hilin yawa saboda haka idan aka wa hilin kudi aka wa gina kudi in ya so sai a hita kudin gina da ya yi wannan nashi ne sannan a hita kudin hili in ya so kudin hilin ne ƙanne ne da annan su za a ba wannan kudin hilin da aka yi tare da cewa shi ma yana da wani rabo a cikin kuɗin hilin in ya so a wannan lokaci sai a raba duk komai da komai daidai da daidai in ya kasance an sai mai hilin ne to har gidan duk gaba da ya zanna shi iyaka so kanne ne ga kuɗin hilinsu ko kuma inna ta ga kuɗin hilinta tun da inna na rayu kannin in ya kasance suna daga cikin waɗanda za su yi gado ne tukunan da su shiga cikin masu gado da gidan tun da bai haihu ba da su da mata ta yi mata ta yi ta abin da za ta gada su ma kanne ne su gada abin da za su gada a cikin gidan bancin ahin da kuɗin hilin kuɗin hili a tabbatar da ahin da kuɗin hilin tun da ba na shi ba ne ahin da kuɗin hilin sai a mika ma cewa ga kudin hili an baki yanzu gida da hili duk ya zama mallakar wani saboda haka raba za ita uwa za ta gadai kanne na za su kanne ne za su yi gado mata sai kuma za su yi gado idan wannan tsin aka ci samun zaman lafiya da kwanciyar hankali to a je kotu inda alkali in ya so ya raba musu zalla zalla mace gaba na'am wannan ta ce malam don Allah muna son bayan sallah idan Allah ya kai mu a ci gaba da yi muna tafsiri duk alhamis an yi ta yi amma ba ku zuwa ai mun gwada ba a zuwa dan dakin can muke zama muna yi amma ko ba a samu ko rabin dan dakin ba a samu inda kuna zuwa ne mu muna da lokaci za mu ba da lokaci mu duk yadda lamar ya kasance amma ba ku zuwa kuna so sai ba ku zuwa <laughs> to bari za a gwada a gani insha Allah za a gwada a gani na gwada ga kuna zuwa to shi kenan sai a ci gaba an kuma kuka ki zuwa shi kenan sai a bari eh rana wacce wacce rana alamis ke kuka to a'a ranar da kuke da lokaci dai don in kulmin insha Allah ina da lokaci inda kuna zuwa to shi kenan da baya ku yi shawara ku haɗu da masu kulawa da abin da karatun ku yi shawara ku tsaye da ranar da za ku kai suwa eh Allah sa mu dace da kai ya yi musulmin la'adar rabu to sai tambaya mai ba ta karshe ta ce mana hukuncin da mijin da matar shi ta tambaye shi ta, sai ya ce idan ta sake tambayar sa hita ba za ta sayar da hita ba har abada ya ce ko kasuwa sai ba za ta tafi ba kuma ya kaurace mata shekara guda mana menene hukuncin matar da miji to ga alama da ya bai son ta da aure an yana son ta in kishi ne ya sa ya hana ta hita don kada wani ɗa miji ta ganta to kaurace mata da ya ba. ga alama ba son su shiga ba haka nan ne kuma babu alheri da zama da shi irin waɗannan matsaloli da ke faruwa yana ta ba ku shawara ku ta kai kara ga waɗanda suka zo suka bi da aure aka ba su suka ba shi da su da yan wanku su zauna a warware wannan matsala in ba ta yi ba a je kotun da alƙali ki ba sama cikin gida ana ta cuta miki ki zo ki kama da hawan jinin da ba a iya sarwa eh saboda haka ku bai kunshe irin waɗannan binciken cikuna cikunan ku kuna zaune da shi kuna ta hukuri da wannan bala'i da ake gana muku cikin gida Allah bai yarda da irin wannan cutar ba saboda haka yake faɗa ba waɗanda suka zo suka baki shi aure cewa su waɗa mai ko ga halin da ake ciki ga halin da ake ciki in ba sai su warware ba ki je ki waɗa mai unguwa ko ya ce kake hita hita ki je ki faɗa mai unguwa ga halin da wani ke ciki na ni da uwa ne in bai iya magani ba ki je inda alƙali ki je faɗa mai ba ce ce ki cikin gida haka za a ci bari ke hita kuma ba ce da shakar cikin gida kuma wanda ya ajiye ki ya ce miki eh? ko samun da mai hira da cikin gida ai yana ɗaya da sun to ba ke da wanda za ku hira da shi tun da bai bari suka hita bako, bai bari wani nashi shi shigo gidan nan bai bari Allah ce mana sauri ko sai tambaya ta karshe a yau ta ce malam mijinta ne ya sake ta kuma sai ta ga wata laya an rubuta sunanta a cikin kayanta da aka walwale ta gwada wasu suka ce aiki ne ya yi mata kuma tun daga lokacin duk wanda ya zo neman aurenta da an ce ya turo to fa zai sake dawowa eh, malam ya za ta yi akwai addu'ar da malam zai bata kuma tana bara malam ya mata addu'a allah ya bata miji na gari irin waɗannan ababen sukan faru amma dai abu ne ne wuya ayya kama mutum ne yi tare da hujjar wannan layar da ta ce ta gani mai ruce da abubuwan da ke ruce a ciki da wannan layar ce za ta kai kotu inda alkali da ce ga layar da na gani cikin kayana amma da na bude aka ga sunana aka ce mai na yi mini aiki bayan ya sake ni kan wanda ya aure ni in ya so na alƙali shi kere shi shi jiya tun da ba da hannu na ya ta zaddaba ba kan ba wanda ya sa layin cikin kayanta ba da haka da wuya wani ya ce eh ni na sa ya cikin kayan ta abu ne ne wuya a samu wanda ya faɗi a samu wannan shedu inda za a samu wannan shedu shi miji ya ce eh ni na sa tukunna daɗa to sai ya faɗi mila ya turkunsa in ya so na alƙali shi sai da zai da shi har ya kasance in haka nan ne in ya so ya je ya kai alƙali inda a gayyato shi mallamin da ya bashi wannan asiri in ya so a yi ta ta ƙari amma gaskiya abu ne mai wuya ni a yanzu ba zan iya cewa komi ba don ban da ilimin irin waɗannan surkullin saboda ka da je ta samu malamai masu rukiya na aljannu malaman sunna waɗanda ke rukiya in ba haka ba kuma za a iza ta ga halaka in ya so ya Allah in suka gwada sa'a kina yi wa Allah shi sa'a dace waɗannan sihirin da ya aiko maɗar shekari an haka nan ne Allah ya tsawaka. Ku da yawa sun aiko da addu'o'i akan neman bukatu daban-daban kuma malam yana yi da fatan Allah ya karba اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به طاعتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل سؤالنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا الله كبيا من بكاتو شمو كانانا دميا ولن مغسلي دولة مغسلي با نليسا لنقصا نأسيري لنبيني يا رب العالمين ya Allah ka ji kanmu ya Allah ka ji kanmu ya Allah ka yi mana rahama Allah ka yi mana rahama ya rabbal alamin azumman gada muke Allah ka amsa muna wayanda muka yi Allah ka amsa wanda muke yi Allah ka amsa wanda za mu yi nan gaba Allah ka amsa karatun alkur'ani da muke Allah ka ba mu ladar da ke ciki salloli na farillai da nafila da muke Allah ka amsa muna ya Allah subhanahu wata'ala ka ba mu zaman lafiya a wannan gari na Sokoto ka ba mu zaman lafiya a jihar mu ta sakkwato ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu ta najeriya da inda musulmi ka faɗin duniya allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah ƴaƴanmu da muke haifawa Allah kai musu albarka Allah kai musu albarka Allah kai musu albarka ya Allah ka ba su ikon kauce mata lalafiyar shekan Allah ka ba su ikon kauce mata lalafiyar shekan ya Allah subhanahu wata'ala yanda ka cusa muna zuwa makaranta ‘ya'yanmu ma Allah ka cusa musu zuwa makaranta haka ne ya rabar alamin ya Allah yadda muke amfanar da juna da karatu ‘ya'yanmu su ma Allah ka sa su ta amfanar da juna da karatu ya rabar alamin Allah subhanahu wata'ala ka sanya muna albarka Allah ka muna albarka Allah ka muna albarka ƴaƴan mu mata da ke tasowa Allah ka ba su maza aure na gari mata da ke tasowa Allah ka ba su maza aure na gari su ma maza Allah ka ba su mata aure na gari ka ba su ikon auren ya rabba rabbal alamin اللهم ربنا إننا أمرنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا حفظنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين